Na'am a lalle abin da ke ciki ne shine ina ga rashin ilimi ne ke kawo haka domin akwai da dama yan uwayenmu sun doki addinin sun da shi wasan sun zuciya ba su da ilimi sai su doki watan sun zuciyarsu suna hukunci eh. suna ga su ne sun kafi kowa suna so su yi wata za su bi sunan Allah sallallahu alaihi wasallam su kafa wani alhalin ba da hanyarsa ba to saboda shi ne kika ga wannan al'amari ke gudana rashin kashe-kashe da wasu ababa jahilci ne kawai da dama watan suke kawo haka to eh, kai ya kake ganin to za a iya magance wannan matsala wallahi magance wannan matsala watan sai da addu'a kuma da yadda za a yi a hada kan watan malum maduka ya arewa da kuma shagabanni yadda za a yi da kuma matasa yadda za a yi a samu watan malum ma ana wa'azi kuma ana wa'azi na gaskiya kan yadda suna annan muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya zo da shi da da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a rinka tun yanzu watan matasa yara ma ƙasa za ta nuna musu yanda musulunci ya nuna musulunci bai nuna wani ya kashe wani ba saboda wani imani ba duk karya ne musulunci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da yafi wannan duniya mutum ya fi muni mutum ya zidda jinin dan wansa musulmi ba da wani sababi ba sabili ga haka wannan duk jahilci ne sai a runka a yanda za a yi a tsari za a runga wanda yara na tasa wanda za su zo a runga musu musulunci daidai yanda annan Muhammad ya zauna da watan sahabansa da dukkan wayan da yake ma ba musulmai ba watan a cikin madina sannan sahabai kuma sun ka tashi sun ka watsar da addini ba da irin wannan kashe-kashe ba da zudda jini tun daga wurin sai ga an tashi sai a fanci amma an bar kowa na yin da abin da ya ga dama kowa ya tashi zai wa'azi kowa wannan shi zai kawo babban bala'i daga tun yanzu zuwa gaba zuwa wani lokaci